Shekara ta uku ke ga da nake kwasa rairai. Matsalar guda ɗaya ce wannan shekarar ta zo da rauni sosai. Shi yasa muke wannan aikin dai mu taimakawa 'ya'yanmu. Ina kuke samun wannan rairai wa kuke saidawa kuma a nan kuke saida shi. Gaskiya har kasuwar katako muke kai ta wajen masu sai da kaji ko wajen masu 'yan gunfuna da ruwa ke tsaya musu a ciki. sai mu saida musu kwano guda muna saida shi ne a arba'in Wata kuma muna saida shi a hamsin amma samun arba'in in yahi yawa dan da kyal kake samun hamsin ga kwano tun kogin isa sai katako muke zuwa wata rana muna shiga uku wani bi kuma shiga hudu ga ini ba ni zowa nan ga gazahi. cikin sanyi dai ne nake zuwa kuma da zaran damana ta kama sai in koma Ya kuke samun wannan rairai a lokacin baciwar kogin Isa? Wallahi sun kan. To yanzu da damuna ta shigo ba mu zuwa bakin kogin Isa dan tana cika amma dai muna zuwa baki baki inda ruwa suka wanke rairan mu kwasa mu tai mu sai suwa. In Isa ta cika ba mu shiga wani wuri in ka cika kwasa ma in aka yi ka tari rairan ga bangon gidan wani ne yake bai bari ka kwashe shi nan ga kuma babu wanda ya yi muna magana ko ya ce kan mu kwashi rairai. bai waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su cikin wannan aiki matsalar dai guda ɗaya ce ba mu samu mu saida da wuri inda ma ana saidawa da ba mu jin ciwo inda an ce in ka kwaso ƙasan kana samun ka saida ta da har ma shiga biyar sai mu yi amma har kake saida kwanon kwano guda ma da kyal a tsawon shekaru uku na wannan aiki wani alfanu ne kuka samu wallahi na to amfanin da dai na samu ciki duka abin da na kai kuka na ga Allah zai taho mini da sauki ina iya sai mu kaina wasu 'yan kayayyaki ga ini kuma ina sayan abinci cikin abun da na samu ina iya kashe arba'in wani bi talatin in muka samu kimanin ɗari biyar kowace muna gaggamawa tare mu tahi gari wani bi kuma in kai kaɗai ka tara kuɗinka sai ka nemi abun da zaka ɗan saye ka taimaka ma iyalinka don a yanzu haka abun da na ɗan tanada ina so in ɗan sarrafa shi da wasu 'yan kayan abinci don in tura ma iyalina. Studio